to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai magana wanda ake kiran shi balama majaga jihar kaduna kuma supporters na dambe kuma supporters na dambe to kana da ajo kusan za mu iya cewa ranar alhamis mai zuwa kenan ko wanda kungiyar dambe ta jihar kaduna ta shirya maka me kake so sannan mu yi sakonka abin da nake so kuma da sakon da zan miƙa masoya da 'yan damben kudu da na arewa da na da su zo su taru mu haɗa kai mu ci da damben nan gaba saboda ba don komai ba saboda su samu mu ma mu samu yawwa abin da yake faruwa ranar alhamis bikina a wannan gidan damban na jihar kaduna na 'yan tsintsiya gidan bolo da idris to ni ina taya su aiki a cikin wannan gidan dan ba suka duba na suka samu biki ranar alhamis wannan biki da suka samu ranar alhamis a maimakon wani dambu wanda ba a yi shi a jihar kaduna ba ake sha'awar a yi shi a jihar kaduna shi ne wani dambu wanda ya fi kowane dambe da ake so a kalla a jihar kaduna da ebola abdulrazak ebola da bahagwan 'yan sanda to kaga wannan tsaron ba ana yin shi amma an kwana biyu ba a yi shi a jihar kaduna ba kuma mutane suna da sha'awar kallon damban a jihar kaduna to sai ni amfani da wata dama sai na ga biki na ya zo maimakon ana ana ta so a kalli damban nan a jihar kaduna ba a kalla ba ni amfani da wannan daman sai na ga to ebolan ai kayana ne abu shi ma kuma wakon 'yan sandan kayana ne sai muka zauna sai muka zauna da su duk na gaya musu yadda ni nake so a yi su ma suka gaya min to ga yadda suke so a yi to sai na ga a maimakon damban da za a yi yanzu sai na ce musu tuni ina da sha'awar samun wannan damban a jihar kaduna sai suka ce to za su mun danbi amma gaskiyan magana sai na nemo na abu na sa musu wace to inda wannan ne ai babu matsala da abin a da zagayo to mutane a yi nishaɗi kuma masoya su gani to ya kamata ai in yi shi sai muka tattauna da su ya ce musu ni dai ba mai kuɗi ba ne amma zan yi iyayi na shi ne sai na ɗauki naira dubu ɗari da hamsin na samu su na farko wanda Allah ya ba sa a damban nan ya kisa yana da dubu ɗari na biyu wanda Allah ya kaddara ma ya faɗi yana da naira dubu hamsin to duka kaga a damban za a yi damba ne na dubu ɗari har da hamsin to kuma babban abin da ya sa muke son musa wannan gasar saboda akwai manya-manyan mutanen da muka gayyata a wannan biki nawa suna sha'awar wannan harkas su kuma sun ba mu haɗin kai sun ce za zo da manya da yara da tsofaffi to abin da yake faruwa kuma sai su 'yan kallon jihar kaduna muna kiransu don allah don annabi wannan rana ta alame su ba mu haɗin kai duk wanda ya zo ya kasance ya zo da tiket ɗin shi saboda ci gaban wannan abin a biya tiket din a shigo shi ne ci gaban saboda kunga kuɗin da muka samu su misali wannan a takaice dai wannan dambe wasu za su ɗauka kamar ko kaman ba dan ba aka shirya ba dan ba za dan ban ba za a yi ba me tabbacin za a yi wannan dambe sannan kuma wannan rana ne yanzu tabbacin wannan shi dambe da za a yi ai a ƙarshe ma akwai firar da za a yi da ibolan shi shi zai ga ya zai yi ko ba zai yi ba akwai kuma firar da za a yi da bahagon yan sanda shi ma zai ba da tabbacin zai yi ko ba zai yi ba ko ba zai yi ba ai dan ba insha Allah za a yi shi kuma duk wanda duk wanda Allah ya daura ma sai ya haƙuri tunda kowa ya san kowa a tsakaninsu misali wasu za su ce wannan dambe kusan za mu iya cewa ganin cewa an yi final ɗin damben mota a kaduna kuma an kai shi Abuja wanda nan ba ana sha'awar kallon sa a Kaduna amma aka shi Abuja wasu za su ɗauka kaman ko dan wannan ne kai ma ka shirya wannan wasa a nan Kaduna Ah, ni ba dan wannan abin wani na shirya wannan abin ba wancan wanda ya damban moto ya kai shi Abuja babban abokina ne kuma amini na ne kuma ina tare da shi ɗari bisa ɗari kuma shi ma wannan damban motan da ya ga kai abuja ai ana yin sallah da lada ne maimakon abin da ya sa ba a yi shi a jihar kaduna ba kowa ya sani gidan damban jihar kaduna sai dai ka yi haƙuri ba a cika shiga gidan damba ba amma ko da ya kai shi abuja yana so ya samu kuma ya kai shi abuja kuma allah ya sa ya je a sa'a kuma ya samu abin da yake so misali wannan dambe da ka shirya kusan za mu iya cewa kusan kowane kungiyoyi suna kuka na ko ina ba kaduna kawai ba suna kuka da yadda ma'aikata suke shiga gidan damba kyauta gashi kasa kuɗi har dubu ɗari da hamsin ya za ka yi da wannan wannan abu da yake gaban ka na shiga mutane kyauta to abin da abin da zan yi kira da mutane abu ɗaya ne abokanai na su bani haɗin kai su ne ba manya-manyan mutane ma su ba mu haɗin kai su ne na biyu yara su ba mu haɗin kai domin ci gaban wannan harkar tamu kowa ya zo ya zo da tiket ɗin shi kuma ina kira ga abokanaina don allah don annabi ba don na isa ba a bani haɗin kai ranar wannan dambe duk abokina da ya san asalin abokina ne yana tare da ni bisa ɗari idan ya zo shi kaɗai ni ba zan hana ya shiga gidan dama ba amma karka saki ka zo min da wani don ba zan tsaya na sa kuɗi na ba amfani zan kawo sojoji airforce sojoji ne a gyaɗi na airforce ga 'yan ƙato da gora na sa wannan abu ne don in samu ba na sa ba ne don in faɗi nawa ka yanke kuɗin shiga eh, yau a maimakon kuɗin shiga dawa suna ta bani shawara in sa dubu ɗaya na ce a'a jamban jihar kaduna ba zai yiwu a sa dubu ɗaya a sa yadda aka saba naira dari biyar misali wannan dambe ganin cewa eh, damba ne wanda ya zai dau hankalin yan kallo kusan damba ne za mu isa ne babban damba a Najeriya akwai wanda su sha'awa zuwa kallon wannan damba daga wasu jihohi yaushe za a yi wannan damba da safe ne ko da yamma eh wannan damba wanda za zo daga nesa ina musu fatan Allah ya kawo su lafiya kuma in sun zo lafiya an gama dan ba Allah ya komo da su gidansu lafiya baka fadi cikakkiyar ranar za sannan wannan rana ranan alamis da yamma shi daga wata ranan alamis kuma wannan damba da za a fara shi duk mai kokarin ya ga damban nan pool mu za mu fara hada daga karfe 4 za mu fara hada damban yara zuwa biyar biyar da rabi duk yanda ake ciki abdulrazak ibola ya shigo gidan dambe bahagon 'yan sanda ya shigo akwai wasu 'yan damba da ka gayyata bayan su to akwai 'yan damban da na gayyata amma gaskiya ban tabbatar da za su zo mutum ɗaya ne muka yi magana shi shine wanda ake ce ma john cena to amma yau ma mun yi wasu baɗin 'yan damba su ɓara sun dawo to sannan kuma akwai su ɗan ali su ɗan banza su ma suna hanya muna magana da su duk abin da za ka yi ka yi shi dan allah amma ba mu gama magana da su ba amma mu a wannan ranar mun tabbatar da albarka annabi za mu sa a faranta ma mutane rai ba wai don ban ibola da babu yan sanda ko